kakar maza da yawa abudu ka bi sahari da ka kulle waye ya ja maka bai tafi ba barka da wara haka sannin ka sannin ka sanu mabibici nurin wuda an ƙara sama gaban ka Allah yayi komai baharun na da sayyadul umma gaba dai so zan huta ahuwa habi bi mahamudu wallahi Allah ina son sa ya mustafa ka zamo shaida na gala komai na tare na tattare dukana zada abinda na so ako a ina kana guri yi ka. ta yano fata sunansa ainul wara dan mutan kirki alhamdu hali ce ahalan al-mustafa sayyadul kalki su ka na ci zu izin a farin ba malikal mulki kowa ka hango gangan ne na gaske shi ne ma'aikinka zauna lafiya annabi dole da kai ake lamari taka lafiya kakar maza da yawa abudu ka bisa harigi da ka kulle waye ya ja maka bai tafi ba barka da wara haka sannin ka sannin ka sanu mabibici nurul huda an ƙara sama gaban ka Allah ya komai baharun na da sayyadul umma gaba dai so zan huta ahuwa habi bi mahamudu wallahi Allah ina son sa ya mustafa ka zamo shaida na gala komai na tare na tattare duka da abin da na so ako a ina kana guri yi begenka ta yanin faɗi sunansa ailil wara da mutan kirki alhamda hali ce a halan almustafa sayyidul kalki zuma ka na ci zu izin afarin nada malikal mulki kowa ka hango gangan ne na gaske shi ne ma'aikinka zauna lafiya annabi dole da kai ake lamari taka lafiya